ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يتي لله يا تبتغ الله ملكر الله ني ikon Allah ne gudanarwa Allah ne kayan Allah ne ma dukkanin wata abin da ke cikin sammai bakwai duk abin da ke cikin sammai bakwai ko menene ko wane ne to wannan abin lillahi na Allah ne wa ma da dukkanin fil'ar da abin da ke cikin ƙasa dukansa baki ɗaya mallakar Allah ne kayansa ne shi kaɗai shi ya mallaka shi ya halitta kuma shi yake gudanarwa wa in tubudu mafi fi anfusikum idan kuka bayyanar da abin da ke cikin ranku abin da ke cikin zukatanku abin da ke cikin tunaninku tubudu kuka bayyana shi autuhuhu ko kuka ɓoye shi ba wanda ya sani yana nan a ranku a ɓoye yuhasibkum bihillah to Allah zai muku bincike zai muku hisabi zai bi diddigi ya tabbatar komai da kuka aikata ko mummuna ko kyakkyawa ko a ɓoye ko a fili yuhasibkum bihillahu Allah zai muku hisabi a kai to idan Allah ta'ala ya yi hisabi a kai ma'ana ya bankaɗo abin ya tsinka yadda ku a kai kun gani gashi laifinku ne ko kuma aikin ladanku ne to fa yaghfiru liman yasha'u sai kuma Allah ta'ala yayi gafara yayi yafiya ga wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha'u kuma yayi azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan dukkan komai da komai wannan aya ita ce mafi ban tsoron aya a alkur'ani ta amma a nan ina abin tsoron amma wani ita ce aya mafi ban tsoro a cikin alkur'ani Imamul bukhari ya rawaito mana hadisi a cikin kitabul iman babi na hamsin da bakwai da yake cewa babu bayani annahu subhanahu wa ta'ala la yukallifu ko la illa ma yutaq hadisi mai lamba ta 329 da hadisi mai lamba ta 199 da hadisi mai lamba ta biyar. to a lokacin da wannan aya ta sauka kun san sabai da yake suna da la'akari suna da ilimi suna da basira suna da zurfin fahimta da wannan aya ta sauka a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ishtadda zalika ala sahabati wannan abin sai ya girgiza sahabbai ya musu tsanani ya tayar musu da hankali ya ba su tsoro fa a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su mabaraku ala rukabi sai suka durƙusa akan gwiwoyinsu duk sahabban gaba ɗaya waɗanda suke gudu. suka zo suka durƙusa akan gwiwoyinsu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ai rasulullah ma'ana ya rasulullah mm. kullifna min al'amali ma nutiqu an ɗora mana ayyuka da yawa waɗanda za mu iya ba mu gaza ba ba mu ƙosa ba ba mu gaji ba ba mu sare ba ba mu daina ba as-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqa mm. an ce mi sallah mun yadda muna yin sallar an ce mai azumi mun yarda muna azumin an ce a fita jihadi a ba da rai a ba da dukiya a ba da lokaci mun yarda muna yi wa sadakata an ce mu ɗau dukiyarmu mu yi zakka mai sadaka mai kyauta duk mun yarda muna yi wa qad unzilat alayka hazihi al-aya wa la nutiquha amma ita wannan aya da aka saukan maka ya rasulullah ta fi karfin ta mana nauyi saboda Allah ya ce komai ya ɗarsa a zuciya sai ya kama ka da shi to akwai hadisin nafs ko akwai abubuwa da yawa da za ka yi niyya ko ka faɗa ko ka aikata ko ka ƙudire ko ka niyyan wani sharri daga baya ka fasa niyoyi suna nan iri-iri a zuciyarmu da wasu wasi, da hadisin nafs da abubuwa da yawa da suke ɗarsuwa suke faruwa a cikin zuciyar mutane na balbalin bala'i wani zai bugo maka waya ya fashe da kuka ya ce zuciyarsa tana sa masa wasu wasin ya zagi Allah ko ya zagi annabi daga ya bugo mai naka yana kuka ce abinda zuciyarsa take raya masa da zai faɗa ma kashe shi zai to ya matsayin imaninsa har sahabban ma sun kai ƙara guza ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mukan ji wani abu a ranmu yana mana wasiyasi mummuna wanda muke tsoron mu furta shi sai ce kuna jin haka suka ce eh yace inna Allah tajawaz an ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ta'ala ya yafewa al'ummata ya ƙetarewa al'ummata abin da ranta ta wasu wasanta mata ko abin da yake mata wasu wasi a rai ba bata furta ba ba ta aiki ba daka masu wasuwasi ku kwantar da hankalinku za ga mutum ya bugo maka a tsorace a firgice a razane yana kuka ko mace ko namiji wanda ya kamu da ciwon wasuwasi ya kamu da ciwon hadisin nafs za ka ga yana, cewa shi ko ya ma fita musulunci ne sai annabi sallallahu alaihi ya ce musu a turiduna an taqulu kama hannun ahlul kitabaini min qablikum to kuna son ku mai da amsa wa Allah irin abin da Yahudu da Nasara da Allah ya ba su doka suka ce sami'ina wa asaina kuma kuna son ku faɗa haka bal sami'ina wa Gufura na rabbana wa ilaikal masiru ku ku saba wa waɗancan da ake ce musu ga doka su ce mun ji mun ki to ku ku ce mun ji mun bi idan kuka ce wa Allah mun ji mun bi to za ku ga abin da Allah zai muku kuma ku ce ka muke nema ya Allah mahalicci mu makoma gare ka sai sahabbai suka ce sami'ina wa atana gufranaka rabbana wa ilaikal masir falan maqtaraha hal qaumu zallat biha asnatuhum lokacin da mutanen suka cafi wannan aya suka yadda ai musu binciken ai musu hisabin ai musu kwakwafin har zancen zuciya ma duk sun yadda kawai a kama su da shi amma sun nemi afuwar Allah da gafararsa fa anzalallahu fi isriha amanar rasul sai Allah ya saukar da amanar rasulu a cikin amanar rasul ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sa abin da yafi karfinka zuciyarka ba ka da iko akan wasu abubuwan kana da iko akan wasu abubuwan wasu abubuwan kai ka kudire kai ka yadda kai kai amince ko mummuna ko kyakkyawa amma akwai abin da ke faɗo maka a ranka mummuna wanda baka da iko da shi to irin wannan suke so dama a yafe musu sai Allah ya saukar da amunan rasulu falamma fa'alu zalika nasakha Allah ta'ala da suka yi wannan din sai Allah ta'ala ya wato yi naskinta a anan yana nufin aka yi taksisinta aka rage wato hukuncinta aka kuma ba da wancan hukuncin wanda za mu ji bayani sai Allah ta'ala saukar da la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana waɗannan addu'o'i guda bakwai da za mu karanta su a cikin amanar rasulu manyan addu'o'i guda bakwai waɗanda idan Allah ya amshe su to ka riga ka wuce kawai ka gama da duniya ka gama da lahira za mu sharhin su a cikin amanar rasul insha Allah to saboda haka sai Allah ta'ala ya ce na'am ala ta'ala na'am suka ce rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina sai Allah ta'ala ya ce na'am rabbana la wa la tuhammilna ma la taqata lana bih sai Allah ta'ala ce na'am wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirina ƙala ta'ala na'am Allah ya ce to duk an muku abubuwan wannan guda bakwai da kuka roƙa saboda haka sai ya zama yanzu an tsallake wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya ɗarsa a zuciya wanda ya fi ƙarfinka ba za ka iya ture shi ba inda la ta jawaza an ummati ma haddasar bihi an fusaha ko an fusaha ba an fusuha ba malam ta takallam au ta'mal haddasa an fusaha kenan bihi abinda ta zantawa ranta da shi ko haddasa bihi an fusaha malam ta takallam au ta'mal mutukar baka furta abin ba mutukar ko baka aikata abin ba to duk wannan wasu wasin da shedan yake sa maka akan Allah ko akan musulunci ko ko akan Qur'ani ko akan yan uwan abokan zamanka ko akan mataka ko akan ƴaƴanka ka ji kawai shaidan yana nuna maka wannan fa ka ne wannan cin amana ka yake wannan zalunta ka yake wannan baya son ka wannan mugu ne kawai ka ta kallon mutane da wani irin zato da tsammani mummunan zato to duk waɗannan an yafe wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi irin waɗannan ul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir ka ce idan kuka ɓoye abin da ke cikin ƙirazanku ko kuka bayyana shi to Allah yana sane da shi ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa Allah ta'ala mai iko ne akan komai da Allah ta'ala ki ce alamu sirra wa akhfa Allah ta'ala ya san abin da aka asirta wa akhfa da kuma fi buya komai kankantansa sa Allah yana sane da shi wa asirru qaulakum a wujaharu bihi innahu alimun bi zati sudur ku sirranta abin da ke wato magana ku ko ku bayyana a gurin Allah duk ɗaya ne domin Allah ta'ala ya san abin da ma'abociyar ƙirji wato zuciya wato take ɗauke da shi Shi ne wannan sai zama ya sauƙaƙa wa sahabbai wannan al'amari na jin nauyin cewa za a kama ka da duk abin da kai wasu wasi da shi a ranka. sai malamai suka ce ita zuciya matakan da take ɗauka guda wato ainihin biyar ne amma ɗaya ne kaɗai za a kama ka da shi wani yana cewa maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadisun nafsu fastami'a yalihi hammun fa azmun kullu harufi'at siwal akhiri fa fihi al akhzu qad waqa'a yake cewa maratibul qasdi wato matakai na nufi abinda zuciyarka take ɗarsa maka take sa maka hamsin guda biyar ne akwai hajisun shine ranka ya ɗan motsa maka da wani abu akwai khatir ka fara tunanin abu akwai hadisun nafs ku fara hira da zuciyarka tana cewa yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza to akwai kuma hammun shine ka zabura ka aikata abin walqad hammad bihi wa hamma biha fa azmun sai kuma ka ɗaura zuciyarka akan lalle zaka yi ɗin. to kullu harufi a duka waɗancan an yafe maka su siwal akhiri sai azmun ɗin nan shine za ka kama ka dashi ma'ana menene azmun a cikin laifi ka yadda za ka sha giya kuma ka tafi Allah ya tsare ka ka tafi shan giyar ka tafi gidan giyar da kuɗinka a jihu kaga ka yi niyyar shan giya har ka tanadi kuɗin giya har ka tafi gidan giya da kai sai ka tarar ta ƙare to sai an baka laifi domin ai dalilin da yasa baka sha ba dan ta ƙare ne ko kuma ka tafi zaka aikata laifi ka yi harama misali ka ɗau makami zaka shiga ƙungiyar ta'addanci ka je ka kashe mutane kana tafiya sai wani ya ce maka izalta al muslimani bi fal falqatil wal maqtul finnar idan mutum ya ɗauki makami shi ma wancan ya ɗauko makami kuka zo za ku yi faɗa faɗa tsakanin musulmi da musulmi babu wani dalili kawai sai ko siyasa ko bambancin ra'ayi ko ƙabilanci ko dai wani abu na shiririta to sai annabi sai ya ce falqatil wanda aka kashe wanda ya kisa wal maqtul da wanda aka kashe finnar da yan wuta ne sai sahabbai suka ce ya lalla wannan fa shi ya kisa to me ya laifin wanda aka kashe sai ce ina na harisun kaga akwai marmari a ransa akwai kwaɗayi wannan kwaɗayin na shi ma yana so ya kashe ɗan uwansa shi ya jawo shi ma ya tafi wuta kaga anan akwai yana son yayi kisan amma sai shi aka kashe shi son yana son yayi kisan shi ya jawo masa ya faɗa cikin laifi Sau da aka ashe idan kai niyan aikata sako sai dalili ya hana ka dalilin tsoron Allah kai ne za ka yi sata har ka tafi gurin satar har ka ga kayan satar har ka ɗauka ko ka samu damar ɗauka sai ka ce kai abin nan fa ba kyau bari na bari to nan sai ka samu lada amma ka zo za ka yi sata sai ka ga mai kayan ya zura sa ido kuma ya rike kulki ko ya rike guduma ko ya rike bindiga ko ya rike adda ko ya rike gariyo kuma ya sa ido ka zagaya gabar da yamma kudu da arewa ka ɗau hankalinsa abin ya ɗauki ki ɗaukuwa sai ka ce kai na ma fasa to wannan fasawa ta ka sai an baka alhaki don ba fasawa ba ce talada abin ne ya yiwa. ko mutum kawai sai aka ce ai wane ya daina zina aka tambaye shi wai kai da kana zina yanzu ka daina ya ce ai tsoron cutar HIV ne kaga ba lada a barin bai bari don Allah ba amma ya ce wallahi ni kawai tunanin girman Allah ne na ga bai dace ina yin wannan abin ba kada wata rana a faɗa wa 'yata ko kanwata ko mahaifiyata ko ƴa'uwata ko kaza sai ya bari saboda ganin girman Allah to wannan shi zai samu lada shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan mutum ya yi harama akan yana son ya aikata saɓo, sai ya bari saboda girman Allah sai Allah ya rubuta masa lada saboda ai ya yi jarumta danne laifin da kin aikata shi ba karamin jarumta ba ne shi ce kuma idan mutum ya yi harama zai aikata sabo sai kuma ya je ya aikata saban sai a sa mala'ika ya rubuta masa alhaki guda ɗaya idan mutum ya yi harama zai aikata abin kirki sai ya aikata abin kirkin sai Allah ya sa a rubuta masa lada goma ha a kai masa ɗari bakwai har zuwa abin da ba wanda ya san adadinsa sai Allah idan ya harama kuma zai aikata abin lada sai dalilin aikata ladan bai samu ba misali kace yau bari in je duk masallacin nan babu akwai randuna amma ba ruwa bari in je cika su da ruwa kana zuwa sai ka tara wani ya cika to Allah zai baka lada saboda dalilin in yin abin ba daga gare ka bane ka zo ka tara wani yayi to wannan niyyar da kai na zaka yi abin kirkin nan to sai Allah ya baka lada yasa ce inna fil madinati lirjalan ma sirtum masiran wala qata'atum wadiyan illa sharikukum fil ajr habasahumul uzru wa fi riwayatin al marad annabi alayhi salatu wassalam ya dauki sahabbai sun yi doguwar tafiya a hautudu a gangara a hautudu a gangara tafiya kusan kilomita 770 daga cikin madina zuwa taboka sai da aka yi sati guda cir ana tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai akwai wasu a Madina su ba su biyo mu ba amma duk inda muka shiga sai Allah rubuta musu lada irin namu da me za su samu lada irin namu annabi zai ce habasa humul uzuru suna da wani uzuri wani bai da lafiya wani bai da abin hawa wani bai da kaza da ba dan wannan larura ba da shi ma yana cikin muna wannan aikin tare da shi wani kuma sai da ya shirya za a fita sai rashin lafiya ya same shi yana can gadon asibiti amma yana kukan ina ma a ce yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi a wajen wannan yaki to shi ma sai Allah ya bashi lada irin wannan kaga wannan niyya anan ta yi amfani to wannan shine kashi hudu na abin da ke faruwa dangane ga wato niyoyi ko harama a cikin zuciyar mutum da ke faruwa dangane ga samun lada ko kuma samun wato ainihin alhaki sannan kuma da wancan hadisi da muka karanta wanda bukhari da musulun suka ruwaito wanda sahabbai suka ce ya rasulallah muna jin wani abu yana mana motsi a ranmu wanda muke jin nauyin mu furta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna jinsa suka ce eh sai ce Allah ya yafe wa al'ummata abin da take zantawa a ranta matukar ba ta yi magana ba ko ta aikata sai ce alhamdulillah da radda kaidahu ilal waswasa. na gode ma Allah da ya juyar da kai kaidin shaidan ya koma waswasi yanzu wani waswasin ya kama shi sai alwala sau goma akwai wanda ya ce min sai ya karar da botiki guda yana alwala yayi ya ce ba ta yi ba ya sake wata yayi ya ce ba ta yi ba ya sake wata haka zai har sai tukunna an zo dai an taimake shi ya yi alwala a gaban wani a ce mato ni dai na ta yi sannan ya tafi masallaci wani ya tada sallah in shi kadai ne sai ya kai zahar yana asuba sai ya kai sai ya kai wato la'asar yana azahar kowace sallah sai ta tarar da shi bai gama waccan ba ko bai nutsu akan yayi waccan ba to wannan ciwo ne wani kuma akan wanka ne sai ya zo ya yi wanka ya sake ya yi wanka ya sake wani akan alwala ne ya alwala ya sake ya alwala ya sake wani kuma kan tsarki ne in ya yi bayan gida ko ya bawali sai ya kusa karar da ruwan famfo ya wanke ya wanke ya ja ya wanke ya goge ya goge ya sunsuna hannunsa ya sunsuna bayansa ya sake wankewa ya wanke da sabulu wasu yana jin har yanzu bai wanku ba kaga mutum ya daɗe bayansa mala, ya daɗe bayansa saboda yawan gurza yawan gurzan bayansa ya daɗe ciwo ne kuma larura ce take samun wannan wani kuma akan wato najasa ne ya dinga tafiya in ya wanke rigarsa sai ya wanke ya wanke ya wanke ya wanke ya sunsuna ya wanke ya wanke wani kuma da abu ya fallatsan masa shikenan sai ya dinga sunsuna hanya sai ya je ya wanke ya wanke ya wanke ciwo ne darura ce darura ce akwai wata baiwa Allah take da irin wannan ciwon ta kira ni a kara makalla to yaushe zan zo ni a yi min hukunci na ce wannan hukunci ko baiwa Allah fa ainihin ji nake na fita musulunci na ce to kici a an la ilaha kin dawo na wato na fita kenan na ce a'a ba ca da kin fita ba <laughs> wai in an dauka kin fita din to kamar yanzu kai ma ka ce na ce a'a ba haka rake rufi ba ni ma sai mu shiga abin nan da ita dama da na ga kira ta kira ni so amsin a rana ɗaya wannan na yi ta tausaya mata ƙarshe rasuwa ta yi da na ji ba ta kira na kwana biyu a kwan ɗan uwanta shi ya ba da lamba ta sai nake tuntuɓa su sai ce ai wannan rasuwa ta a ƙarshe duk shawarar da na ba ta nishe kin ga in ma a kin yi alhakin ni yana kaina in kin yi alaular kakki saki Wani abin da ke ji a ranki Allah ba zai kama ki da shi ko biki fita musulunci ko biki ridda ba Eh? ba ta gamsu ba saboda ciwon ya kai ciwo ta irin waɗannan fa'in sun kai wani yanayin ɗauke musu ma alƙalin yaki domin ibn jauzi a cin al'aziki ya ce idan mutum ya kai lokacin da ma zai nutso a cikin ruwa kuma ya fito yana duba inda ruwa bai taba ba ai kaga wannan wannan ba ya haka wani ya ci nutso zai fa a ruwa ya nutso ya nutso ya dade a cikin ruwa ya dago ko kuma yana duba ina ne ruwa bai taba ba saboda waswasi ya kai waswasi bala'in ciwo ne shi yasa malamai suka ce maganin waswasi na aiki shine kada mutum ya maimaita abin da ya aikata idan ya alwala sau ɗaya kada ya sake ta biyu diya da za ya tsaya akan ɗayan nan ta yi ko zuciyarsa ta ce ba ta yi ba kai ya sake ta biyu domin ta biyun ma haka zuciya za ta ce ta uku ma haka za ta ce to kaga an yi ba a yi ba to ƙara ka tsaya a ta farkon da aka ce ba ta yi ba ɗin ka tsaya a kanta ko ba ta yi ɗin ba Allah ta'ala zai yafe maka domin wannan abin da ke ɗarsuwa a ranka ya fi ƙarfinka ne to balle ma akwai wanda na ce masa yanzu kai da ya dame ni na ce ga ka dinga yin bidiyo mana za ka yi alwalar tun daga waya ko na ce kawai ka sa wani ma bidiyo in ka gama sai ka kalla ko shi ma akwai kokonto a kan bidiyo ka yi alwala a maka bidiyo in ka gama sai a nuna maka bidiyo ka ga inda baka wanke ba na ce kuma za ka yi sallah ka shiga masallaci ka samu wani ya riƙe kyamararka ya ɗaukar maka yadda ka yi sallar in ka gama sai a duba a ga me bai zo ba cikin sallar kuma abin mamaki da aka fara ɗaukan masa duk ɗaukan da aka yi masa tana yin daidai amma shi kuma a zuciyarsa bai ya gamsu ba ji yake dibate ba kamar bidiyon ne matsala wannan ciwon bala'i ne fa Allah ya tsare mutum da shi in baka kamu da wannan ciwon ban ka ga irin wannan ciwon kai masa addu'a kai masa addu'a bala'in ciwo ne wani kuma a zuciyarsa zai dinga jin zuciyarsa tana ce masa Allah ma ɗaya ne anya ɗaya ne wata kuma ta dinga gaya masa abu akan alkur'ani ko akan Manzo Allah ko akan musulunci ka ji wani abin mutum yana ce maka kai malam ni fa gaskiya in dai kuna yin hukunci dan Allah ni dai in zo dan Allah ni dai ku yi min hukunci da Allah ni a fille min wuya na ce wa yake fille wuya ba bai fille wuyan ka biyan ka yana na akan ka lafiyar ka lau da imaninka da komai annabsa ya ce za ka sarihul iman hmm. na ja masa hadisi manzo Allah ya ce wannan waswasin da kake ji shine tsantsan kana da imani ah, to wanda ya fitan shi yana damuwa ai wannan damuwar da kake ji shi ke nuna kana da imani ne ɗan yake so ya zo wasa da kai hmm. ga mutum yana kuka yana ihu yana damuwa ya rasa inda zai sa kansa ashe yana da imani tunda har zuciyarsa tana ɗarsa masa abin da bai gamsu ba bai yadda ba har yana kuka wanda iya dan ba can yana can yana tsiyarsa ba saboda haka masu irin wannan ciwon taimakon da za ka yi musu wanda yake a fili irin alwala irin tsarki irin wanka irin sallah to in yayi so ɗaya a ce kada ya maimaita ya dage akan ɗayan nan ko zuciyarsa ta ce ba ta yi ba ya tsaya dai akan ɗayan nan kai ya maimaita ko alwala ce ko sallah ce ko tsarki ne ko wanka ne ko menene ko wanke najasa ne yayi ɗaya kai ya sake idan ka dage a haka kai sati kana yi sai ga abin ya tafi kuma da yawa waɗansu na basu su wannan shawara sun ji ba daɗi <coughs> amma da suka dage ba sa maimaitawar dama na ba mutum wannan asamin sai ce bayan wata ka kira ni in ka sake kwa ka kira ni sharaɗin kira na bayan wata ɗaya shine in kai alwala so ɗaya shaidan ya ce ba ta ba kakka sake in kai wanka so ɗaya zuciyarka ta ce bai ba kakka sake in kai sallah zuciyarka ta ce bata yi ba kakka sake in ka sake to kakka kira ni dan ba magani sakewa shedan yake so su ko malamai sun ce ka a sake don ka sake kaga ka biye masa to inda za ka sake kaka kira ni to mafi yawan waɗanda ba su sake ɗin ba suna jin zafin suna jin zafin a ransu har abin ya tafi a cikin al'azkiya na ibnu jauzi ya ka kisa wani da ya samu irin wannan ciwon sai ya zo ya tambayi wani malami Malami ne alwala sai in gaba ta yi ban sake sai ce to ai jiya ka zo kamun irin wannan tambayar ce a ni ce a kai ne ma ce a malam baka gan ce a ban zo jiya ba ce to kaga tsiyar ashe ka da kana da yaqinin baka zo jiya ba amma gashi baka da yaqinin alwala ka bace ba ce shedan ne kun gane dabarar da ya masa da ya zo ya tambaye shi akan ya yi alwala ba ba ya sake wata ba ba ya sake wata sai malam ce a ah, to ai jiya ka zo ka mun irin wannan tambayar ce a ah, malam ba ni bane ya ce kai ne mana ya ce a ah, ba ni bane kaga anan ya samu ne da yake ba ibada ba ce shaidan bai sa masa waswasi akan ya tabbatar bai zo jiya ba amma kuma gashi ya iya tabbatar alwalarsa ta yi ko ba ta yi malam ya ce to kaga ashe duk alwalarka tana yi shaidan yana sa maka waswasi ne ayyukan ibada amma sauran harkokin da kake na kasuwanci na sana'a na shiga na fita na ci na sha duk kana yin kwaya ɗaya baka sakewa in ka koshi zaka ji baka koshi bane in ka sha zaka ji baka sha bane kai ta sha kai ta sha to saboda haka wannan shine maganin na filin to shi kuma na zuciyar tunda baka da iko a kansa yana zuciya wanda zai ta sa maka suwasi wannan annabi alaihi salatu wasalamu ya ba mu wani zikiri guda uku wanda idan mutum yana yawan wannan zikiri sannan kuma yana watsi da abin ka watsar da abin kawai ka shiga tunanin wani abin to wannan abin zai tafi da izinin Allah wannan watsin shi ne, in abin ya faɗo maka sai ka kau da kai ka shiga wani abin shi yasa ba a so mutum ya danga zama shi kaɗan yana da irin wannan ka shigo cikin jama'a ita hira ita magana ko ka ɗauko littafi ka ta karantawa ko ka buɗe talabishin ko ka buɗe ka dai shagala da wani abin da za ka yi watsar da wancan to na biyu kuma sai ka ce amantu billahi wa rusulihi kai ta maimaita wannan amantu billahi wa rusulihi akwai wa rasuli amma wa rusulihi amantu billahi wa rusulihi sai na biyu ka ƙara allahul ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na uku sai ka ce huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim don kana wannan zikirin Allah cikin ra'amarsa waɗannan sunayen da ka kira na Allah da wannan magiyar da kai wa Allah da wannan kamun kafan da kai wa Allah cewa Allah ni na yi imani da kai na yi imani da manzanninka da shaidan ya sa maka wasu wasi ka ce Allah na yi imani da kai na yi imani da manzanninka ma baka iya da larabcin ba ka faɗa da Hausa mana amantu billahi wa rusulihi Allah na yi imani da kai na yi imani da manzanninka dama shi dan aiso yake raba ka da Allah ko ya raba ka da sakon da Allah aiko manzanninsa da shi to sai ka ce na yi imani da kai Allah na yi imani da manzanninka ma'ana na watsar da abin da zuciyata ta kawo mun. Kace ce Allah Allahul Ahad Allahus Samad Allah shine kadai Allah shine abun bukata bi haifa ba a fe shi ba kai ta karanta wannan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim don sha Allahu idan kana watsar da abin sannan kuma na biyu kana karanta wannan addu'a to shi na zuciya zai tafi shi kuma na filin me maganinsa kada ka maimaita abin da shaidan ya ce maka bai yi ba don yi na biyun ma me zai ce ma in yi na uku ma ah, to ka tsaya a na farko mana tunda zai ce na uku bai ba na hudu bai ba na biyar bai ba to a tsaya a na ɗaya mana shikenan tunda shi ba bai ba a tsaya a wannan na ɗayan ka a sake ko ka nemi shaida ya tsaya a gabanka ka kai alwala kai a gaban mutane sau uku sau sau biyar to kaga ai za su baka shaida in ka yarda da shaida su ko ai maka bidiyo ko kuma abin da ya kama da haka duk wannan wato dan a fita daga wannan ciwon ne na wato waswasi wannan aya tana da ban mamaki da kuma fa'idodi daga cikin ban mamakinta in ban da tadabburi na alkur'ani irin na sahabbai a nan gudun ba za ka ga wani abu ba a fili karara wanda har zai zama wannan aya tana cikin ayoyin da suka fi ban tsoro a cikin alkur'ani domin Allah ta'ala ta yi lillahi ma fi samawa wa ma fi abin da ke cikin sammai na Allah ne shi ya halitta shi ya mallaka shi yake gudanarwa abin da ke cikin ƙasa duka na Allah ne shi ya mallaka shi ya halitta shi yake gudanarwa to sai kuma ya zo da wannan jimlar. in kun bayyana abin da ke cikin ranku ko kuka ɓoye shi Allah zai muku hisabi a kai ya gafarta wanda ya ga dama ya yi azaba ga wanda ya ga dama Allah mai iko ne akan komai to kun ga anan ai kamar ma akwai kofa da Allah ya ce fa gafiru liman yasha wa yu'adhibu man ya sha. Allah zai gafara ashe Allah ya bude mana kofar gafara bayan Allah ta'ala ya bayyanar ya tsinkayar da mu abin da muka aikata a cikin zukatanmu da wanda muka ɓoye kuma Allah ta'ala ya mana abin duk da yin hisabi akan abu ba yana nufin sai an sa ka a wuta ba hmm. a a gaya maka kayi ne a nuna maka gashi kayi ka san kuma yadda za ka yi to sai Allah ya ce bayan haka sai Allah ya gafara da wanda ya ga dama sai ya azaba ga wanda ya ga dama Allah ta'ala mai iko ne akan komai ba a rufe ayar da wallahu ala wallahu shadidul iqam ko gafurur rahim ba hmm. sai aka ba kofa a buɗe kenan za a iya maka gafaran za a iya ƙin maka gafara domin da yi maka gafaran da rashin yi maka gafaran duk iko ne na Allah hmm. to wannan shi ma ƙara tsorata da Allah ya ce wallahu gafuru rahim to sai a ce to shikenan bayan an gama za a yi wasu azaba za a yafe wasu to amma dai a ƙarshe Allah mai gafara ne sai Allah ya ce mai iko ne akan komai ya ba kofa a buɗe ma'ana zai iya maka gafaran zai iya kama ka da laifin to muka duba ayoyi a baya cikin suratul bakara shi yasa sahabbai sai mutum ya shekara takwas yana karatun suratul bakara ba wai hadda ce ba shi da ita mai sauri ba a'a kowace aya yana la'akari da farkonta yana la'akari da tsakiyarta yana la'akari da abin da aka rufe ta da shi To muka duba ayoyi a baya za mu ga akwai ayoyin da aka dinga rufe su da wallahu wallahu wallahu wallahu to kowace aya kaga an rufe ta da wallahu wallahu to ka duba cikin ayar wannan sunan da aka rufe da shi to yana da alaka da abin da aka ambata a cikin surar misali kun ga ana Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir saboda ya ce ya gafiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha da yin gafara ga wanda Allah ya gani daman yi masa gafara da yin azaba ga wanda Allah ya ga daman yi masa azaba duka iko ne da ke karkashin Allah dama muka koma ba sai mu ji wallahu bima ta'maluna alimun abinda kuke aikata Allah yana sane da shi na ɓoye shaida ko na ɓoye cin amana ko na kaza da haka sannan wallahu bi kulli shay'in alim kamar sura ta 282 wallahu bima ta'malu 282 wallahu bima bi kulli shay'in alim wallahu bi kulli shay'in alim wallahu bima ta'maluna khabir aya ta 271 wallahu bima ta'maluna basir aya ta 265 wallahu wallahu ma'as sabirin aya ta 249 wallahu wasi'un alim aya ta ɗari biyu da da arba'in bakwai. wallahu alimun bizzalimin aya ta ɗari biyu da da arba'in shida. wallahu bima ta'maluna khabir aya ta ɗari biyu da da talatin hudu. wallahu azizun hakim aya ta ɗari biyu da da ashirin takwas. wallahu sami'un alim aya ta ɗari biyu da da ashirin hudu. wallahu ghafurur rahim aya ta ɗari biyu da sha takwas. wallahu ra'ufun bil ibad aya ta ɗari biyu da bakwai. wallahu sari'ul hisab aya ta ɗari biyu da biyu. wallahu Zulfadlil azim aya ta ɗari biyu da biyar. wallahu basirun bima ta'malun aya ta 96 wallahu alimun bizzalimin aya ta 95 wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun aya ta 72 wallahu muhitun bil kafirin aya ta 19 din ka ka duba me wallahu wallahu wallahu nan ka shiga ciki zaka ga abin yana da alaka da wannan to wannan ne daga cikin sirrin da ya tsorata sahabbai suka zo gaban annabi sallallahu alaihi abdullahi dan umar da yake shi lokacin da aka waɗanda sahabbai aka saukar da wannan aya suka zo suka yi wannan durƙusan suna neman a musu bayani baya nan to sai zama duk sanda yake karanta wannan sura da ya zo kan wannan aya sai zauna kawai ya ta rusa kuka ya ta rusa kuka sai da labari ya samu abdullahi ɗan abbas sai ce allah ya ji kan abdullahi ɗan umar ai abin nan da yayi haka sahabbai suka ji tsoro su ma lokacin da wannan aya ta sauka suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce an dora mana aikin da zamu iya sallah azumi zakka jihadi sadaka amma wannan aikin da aka dora mana na binciken zuciyar mu da kama mu da hatta wasi da hadisin nafs ba za mu iya wannan ba dan yafi karfin mu sai ce kak ku yi abin da yahudu da nasara suka yi su ce mun ji mun ki a ku ce mun ji mun bi shi Allah ta'ala kuka ce kun ji kun bi to sai ya kawo muku sauki amma kun ce kun ji kun ki sai ƙara tsananta muku kuma da daga cikin fa'idodin wannan aya akwai wato faɗin mulkin Allah da yalwatuwar mulkin Allah cewa abin da ke cikin sammai an yi amfani da ma saboda saman nan akwai abin mamaki ita kanta kalmar saman da abin da saman yake nufi da abin da saman ta ƙunsa da ita kanta fahimtar mai ne ma saman tukunna. wannan ba karamin aiki ba ne abubuwan da saman ta ƙunsa na halittu iri-iri waɗanda har yanzu ɗan adam bai gama sanin ko kaso ɗaya cikin biliyan na abin da ke cikin sama ba kuma haka iliminsa zai ƙare a cikin samai ɗin nan fa akwai kursi akwai al'arshi akwai mala'iku akwai rayuka ma na dukkan halittun da Allah ta'ala ya waɗanda suke cikin sama da kuma rayukan muminai da suke cikin aljanna to duk wanda ya, tattaro da irin su taurari da watanni da duniyoyi da girman duniyoyin da abin da kowace duniyar ta kunsa da abin da ke ciki da abin da ke tsakani da jihohin saman da ƙasan da abin da suka kunsa da kuma ita kanta ƙasa na abin da ta kunsa na halittu daban-daban masu hankali da marasa hankali da masu na ruwa da na tudu da masu shiga ruwa da tudu da wanda ake gani da wanda ba a gani da masu rai da marasa rai duka waɗannan yana nuna mana faɗi da yalwa na mulkin Allah ta'ala fa'ida ta biyu wannan aya tana nuna mana Allah ta'ala shi yake kula da sammai da ƙasa yake gudanar da su kamar yadda ya ga dama domin kayansa ne kayansa ne shi yasa ce lillahi mallakarsa ce mallakarsa kuma shi kaɗai ba tarayya kowa ba taimakon kowa ba agajin kowa ba kuma kowa wanda ya ba shi ba sana abu na uku Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa za a fahimci wannan da ya ce lillahi wannan khabar ne muqaddam jaru majaru shine khabar muqaddam wa taqdimu haqqu ta'khir fi al-hasara wal ƙasar. cewa abinda Allah yake nufi cewa shi kadai ke da mulkin sammai da ƙasa ba kowa sai shi shi mallakarsa ne shi kadai saboda haka wannan aya tana nuna mana Allah ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa da halittarsa da gudanarwa sana abu na hudu wajabcin ta Allah da uluhiyya cewa domin ka yarda cewa komai na Allah ne to kai ma na Allah ne so da haka kada ka kurkura kada ka kuskura ka sarrafa gabbanka wajen bauta ga wani ba Allah ba domin kai bauta ga wani kayi asara biyu asara ta farko shine kayi bauta inda ba za ka samu lada ba asara ta biyu kuma shine kayi bauta a inda ka aikata laifin da Allah ba zai yafi maka ban ka mutu kana yi shine bauta wani Allah ko bauta wani tare da Allah sannan wato abu na na biyar tabbatar da sufofin Allah na kamala domin idan muka lura a nan zamu ga mulkin Allah yana da yalwa yana da faɗi yana da yawa kuma komai Allah yana gudanar da shi da tsari kuma Allah ya dora shi akan tsari yana bin wannan tsarin kuma ba tare da ya saba wannan tsarin ba halittunsa gaba ɗaya suna kan tsari haka wanda ya wannan ya nuna mana yana da kamala yana da ilimi yana da iko yana ji yana gani yana magana yana da izza yana da hikima wannan dai cin sufofin Allah ta'ala sana abu na shida tabbatar da cewa sama ashe ta fi ɗaya sama guda nawa ce ulmar rabbus samawati saba'i wa rabbul arshil azim alqur'ani ya tabbatar mana cewa sammai guda bakwai ne da nassin alkur'ani da kuma nassin sunna da kuma ijma'in malamai amma ita ƙasa a cikin hadisai ta zo guda bakwai sai dai Allah ta'ala ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin sai ya ce wa min al-ardi mithlahunna kalma mithlahunna zai iya komawa kan adadi zai iya komawa kan girma da yalwa da faɗi shi yasa shi ta akwai ihtimali shi yasa malamai suka ce to wannan shi ma yana nuna cewa wato an yi ishara ne cewa yadda sammai suke guda bakwai hakanan ita makasa Allah ya riɓanya ta guda bakwai ce sannan kuma gashi hadisi Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqalalna ya Allah mahallicin sammai bakwai da abin da suka wa inuwa da kuma kai ne mahallicin kasai bakwai da abin da suke dauke da shi wa rabbar riyahi wa ma zaraina kai ne mahallicin iskokai da kuma abin da suka sheƙi wannan hadisi ibn habana ya rawaito shi To haka nan kuma wato fa'ida ta bakwai cewa faɗaɗɗen ilimin Allah wanda ba shi da iyaka da Allah ta'ala cewa in tubudu ma fi anfusikum kenan ilimin Allah ya haɗa duk abin da ya ɓuya ya haɗa duk abin da ya bayyana ya haɗa duk abin da ya wuce ya haɗa duk abin da zai zo ya haɗa duk abin da ake ciki ya haɗa manyan al'amura ya haɗa ƙananan abubuwa ya haɗa abin da yake yiwa da wanda baya yiwa kuma ya haɗa akwai ya haɗa da babu domin daga cikin ilimin Allah akwai samar da abu daga babu da kuma risa da abu ya koma babu akwai wannan a cikin ilimi samar da abu daga babu akwai wani kos da ake a samar da abu daga babu kaga Allah bai ba dan adam wannan fasahar ba kawai babu ta koma akwai to akwai tana koma babu akwai ilimin mai yadda babu ta akwai ta koma babu eh wannan kofin yanzu za a yabatar da shi ya koma babu ya koma babu fa a'a kawai eh, eh, yanzu kawai a baka wannan kofa a ce mai yadda shi babu mai za ka yi masa to misali in ka kona shi sai ya koma toka ko to ita toka fa tana nan in kuma toka kamar da ita wani abu ita shi wani abin yana nan na Allah bai ba dan adam basira da ilimin da zai iya ga abu akwai ya mai da shi babu ba sai dai ka mai da shi wani abu wani abu wani abu wani abu amma a ce ya dawo babu ana yi ku ƙara bincika ne to ko kuma samar da abu daga babu a ce shikenan yanzu ga wani ilimi ana koyar da shi kawai shikenan sai ka ga gida babu sai ka ga mota babu akwai shi ko na tsafi ma irin fa'ida ne ko yawwa saboda haka wannan yana nuna mana kenan Allah ta'ala shine ya cancanci mai faɗaɗaɗɗen ilimi mai yalwataccen ilimi iliminsa ya game komai da komai yana ƙarƙashin ilimin Allah sana abu na takwas gargaɗin bayi akan cewa ko da mutum ya ɓoya ba a cikin zuciyarsa wanda Allah bai yarda da shi ba Allah ta'ala yana sane da wannan abu ko ka bayyana ko ka ɓoye ya rage naka amma Allah ta'ala ya san wannan abun kuma zai maka hisabi a kai sana abu na tara tabbatar da cewa bawa za a yi masa hisabi hatta abin da ke cikin ransa wanda kuma ya haɗa da komai da komai to amma Allah cikin rahamarsa ya yafewa wanda wasu wasuwasi ya faɗo masa kamar da muka karanta hadisin muslim wanda ya zo a cikin kitabul iman babi na 60 bayani akan wasuwasi hadisi mai lamba ta 340 da 209 da 132 wanda sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi cewa suna jin wani abu a ransu sai manzo Allah ya ce hakika kun same shin kuna jin nasa suka ce eh yace zaka sarihul iman ai wannan shine matsantsan imani a wata rawa yace alhamdulillahi allazi radda kaidahu ila alwaswasati na gode wa Allah da ya juyar da kaidin shaidan ya koma a cikin waswasi bai sa ku kun fita ba amma sai ya koma muku waswasi sannan akwai abin da mutum zai yi niyan aikatawa na haramu ko ya harama aikatawa sannan ya bashi to shi ma wannan kala kala ne nau'i na farko ya bashi saboda Allah idan ka yi aikata sabo sai ka bashi saboda Allah to wannan Allah ta'ala zai ba ka lada saboda kaga girman Allah ka bashi Allah zai ce ya bashi ne dan ni saboda ni na biyu mutum ya niyya aikata saban sannan ya bashi ba dan wato ainihin girganin girman Allah ba sai dan tsoro ko abin ya kiyuwa ko ko ba shi da gabar da zai sata ko ba shi da bakin da zai yi ashariya yasa ya daina ashariya ba bakin ashariyar <laughs> ko ba kafar yin barnar ko ko ba kudin yin barnar shi sa wani duk da bashi da kuɗin amma mabarraci ne cewa yake Allah kawo kuɗi a sheke aya hmm. to kada Allah ya kawo maka kuɗi kai ku ka sheke aya ƙara Allah ya kawo maka kuɗin da zaka yi wato ci ayar ne ka sheke ta saboda haka mal a'malu binniyat wa mal kulli imrin imana sannan akwai kuma wanda zaka ga yana guri yana guri yana kwaɗayi ya samu damar da zai aikata abin da ba daidai ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi da niyyarsa wato da wanda ya yi abin tsiya da shi da ya niyya zai aikata abin tsiya amma bai samu dama ba sun yi tarayya a cikin sabo kamar da yanzu hadisin imamu ahmad wanda wato abin ne wannan sannan nau'i na hudu mutum ya yi niyya aikata sabo kuma ya yi abin da zai yi aikata sababin da zai kai shi zuwa ga saban amma sai wani dalili ya sa ya kasa cimma bukatarsa wannan shi ma yana nan a cikin laifi kamar yadda ya gaya mana hadisi wanda imamul bukhari ya a cikin kitabul imani wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma da kuma hadisin da Imam Muslim ya rawaito a cikin Kitabul Fitani da Ashratu Sa'a cewa idza tawajaha muslimani bi sayfaihima wannan hadisi da yace idan musulmi bi suka haɗu da takubban su da wanda aka kashe da wanda ya kashe shi suna wuta aka ce ya rasulullah wannan shi ya kisa shi wanda aka kashe mai laifinsa yace shi ma yana da kwaɗayi ai yana da marmari ne ya kashe dan uwansa saboda aka kaga niyyarsa ba ta da kyau ya fita da mummunan niyya shi sa ko an kashe shi ba zai tsira daga kisan da aka yi masa ba haka na abu na goma da shi fa'idodin wannan aya shi ne tabbatar da za a wa mutum hisabi ranar alkiyama to da haka sai ka fara shiri tun nan shi yasa sai da na umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an hasibu kun kabala an tu hasabu? Kuwa kanku bincike kuwa kanku kwakwaf kafin a yi muku in za ka ga ɗan kasuwa wanda ya kware ya san kuɗin da ke shiga ya san kuɗin da yake fita wani duk kwata wani duk shekara sai ya tsaya ya yi lissafi ina asara ta shigo ina riba ta shigo ina daidai ya shigo ina aka yi kuskure ina za a gyara ta ina matsala ina aka samu kaza wani kaya aka siyo ya rike kafa wanne ne bai rike kafa ba dan kasuwa yana wannan amma kai ba kawa kanka wannan kai ma ka duba aikin kirki nawa nake aikin tsiya nawa nake yi a satin nan duk juma'a ma ka ce za ka wa kanka hisabi a satin nan salloli nawa ne a jam'i nawa ne ban yi ba abin kirki nawa ne abin tsiya nawa ne ya zan yi sati na gaba na rage abin tsiya na ƙara abin kirki mutum ya dinga wa kansa wannan shine abin da sayyidina Umar yake nufi sannan na goma sha duk fa'idodin wannan aya Allah ta'ala bai sarraha bai bayyana karara cewa zai yafiyan ku zai azaban ko zai yafiyan ba ya hada abin biyu yace fa ya gafiru liman ya sha'u wa yu'adhibu man ya sha to abinda zai faru a nan shi ne, ka Allah ka yafe mana Allah ta'ala sai ya kira kowane bawa kowane bawa daga shi sai Allah don ka san akwai Allah ba kowa a gurin daga kai sai Allah sai Allah ya ce rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza rana kaza ka yi kaza yana Allah gafara Allah ka yi gafara wasu abubuwa da kake jin ba za su tonu ba sai da an faɗa sai ce Allah ka yi gafara Allah ka yi gafara ka yi kaza ya ce Allah ka yi gafara Allah ka yafe nan wuta ce gabansa wuta ce nan aikinsa nan aikinsa da an nuna masa ya ce Allah ka yi gafara Allah ka yi gafara sai Allah ya ce kaga duk waɗannan abubuwan da kai na suturta ka a duniya wani bai ganka ba wani bai kama ka ba to yadda ne maka sutura din nan a duniya a nan lahira ma zan maka sutura da haka na gafarta maka ka wuce ka tafi Allah ka samu cikin waɗanda za a wa afuwa abu na goma sha biyu shine faɗin ilimin Allah ta'ala da sunansa akwai alwasu wanda wato ya yalwaci komai cikin ikonsa da kuma iliminsa sannan na goma sha uku tabbatar da mashi'a ga Allah ta'ala da ya ce fa ya gafiru liman ya sha'u kenan Allah a mata sha'una illa an ya sha Allah inna Allah kana aliman hakima sannan na goma sha hudu bayan an yi wa mutum hisabi ranar alkiyama to Allah ta'ala kuma sai ya gafara tunda dai kai ga laifinka wanda kawai ba za a yafe wa ba wanda ya mutu mushriki laifuffuka biyar in ka mutu akan manyan su to kama kawai ka tafi wuta da kanka wanda ya mutu yana kafiri babban kafirci wanda ya mutu yana mushiriki babban shirkar wanda ya mutu yana kan munafunci babban munafunci wanda sai da ya ridda ya mutu da wanda ya mutu akan bida'a mai fitar da mutum daga musulunci wanda ya je wa Allah wannan ya shiga uku Allah ya tsare mu amin muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ta'ala ya samu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani kamar yadda muka faɗa jiya mun je gidan marayu kuma mun zauna da marayun nan mun ga abin sha'awa masu kula da su suna ƙoƙari Allah saka musu da alheri ana musu wanka ana ɗinka musu tufafi ana dafa musu abinci akan lokaci ana koya musu azkar ana koya musu sallah ana koya musu karatun ƙur'ani ana koya musu karatun boko har ma sun tafi jami'a saboda haka waɗanda suke kula mana da gidan marayu ba abin da za mu ce muku sai Allah ya saka muku da alheri yadda kuke kula da 'ya'yan wasu Allah ya kula da naku yadda kuke kula da zuriyan wasu ku ba su ilimi ku ba su tarbiyya ku ba su abinci ku kula da lafiyar su Allah ya kula da naku haka Allah ya saka muku da alheri sauran al'umma dama muna kiran su ma su dinga tarayya a cikin wannan aiki na alheri wanda ake yi muna ba da lambobi guda biyu mun ce da 'yan social media mu su dinga sakawa akwai lambar dr muhammad lawan ita ce wato a mai lamba 080 ku rubuta duk wanda yake da kuɗi ya kira shi ba ka da kuɗi kanka kira shi wanda zai bada gudunmawa ko na kuɗi ko na kaya ko na kaza kanka ta kiransa ashe kai ne kawai ka ce to sai an jima ka ce a wani sako ne nake so a tura min akawun zan bayar to shine ga lamba sanan ku rubuta ku ɗauka kuma ku sa a cikin shafukanku 08027 27913176 wannan ita ce lambar dr muhammad lawan ciyaman na wannan gida na marayu da kuma aikin na da'awa and relief sai alhaji mai gari muhammad shi kuma ga lambar sanan shi kuma mtn ce 080 34 699 699 806 wannan ce lambar gidan wata ce lambar alhaji mai gari muhammad waɗannan mutum biyun su ne muke ba da lambar su duk wanda ya kira ka a wata lamba ya ce daga gidan marayu ko ya tura maka wani akawun ya ce na mar ka san yanzu mutane ana aikin allah nan wani sai tura akawun ɗinsa ya ta tura masa to akawun ɗin da muka yadda kaɗai a saka kuɗi a ciki na gidan marayu ga su guda biyu za mu karanta su ɗaya yana jaiz bank ɗaya yana fast bank ga na jaiz bank ɗin nan ka rubuta zero guda hudu zero guda hudu ne a farko ko sai kuma 4 zero bayan ka rubuta zero guda hudu sai ka rubuta hudu ka rubuta kuma wani zero sai ka rubuta 5 3 sai ka rubuta 2 8 5 3 2 8 kagan ka rubuta duk yarke na karshen ma shikenan 5 3 2 8 to farkon kuma 4 4 4 ne 0 0 ne guda hudu da 4 0 sai kuma ka karke na karshe 5 3 2 8 wannan shine account ɗinmu na Jaiz Bank sai na fast Bank shine akwai 2024 2024 sai kuma 17 sai 94 sai 41 ko 2024 179441 ku rubuta a nan kowa ya gani ku yayyada shi a ko'ina kowa ya gani waɗanda suke sha'awar bayar da gudunmawa domin ɗaukar nauyi da ci gaban kula musamman tsohon gidanmu na kun san yi sabon gidan marayu ko yana can mun ɗauki shi ko marayu guda ɗari a gurin za a ci gaba da kula da su tun daga junior secondary school har su tafi jami'a insha Allah wannan kuma shine wannan namun da muka daɗe muna yi tun shekara kusan ashirin jama'a naira goma nan naira ɗari naira hamsin da kuke bayarwa su ake amfani da su wajen tafi da wannan aikin ku ci gaba da ba da gudunmawa ku ci gaba da yaɗa wannan account mu ji an cika shi da kuɗi domin da wannan kuɗin kun san riƙe mutum ba abin da ya fi shi wahala sai ya ci so uku sai ya sha magani kula da masu kula da su a nan da muke ƙara godiya ga alhaji balatinka wanda ya ɗaukan mana ma'aikatan gudun nan ya sa su a ƙarƙashin kamfaninsa duk wata wajen shekara nawa shi yake biyan su ma'aikatan gudun. allah ya saka masa da alheri ko muke godiya ga a sanata ɗan juma goji shi kuma abin da ya mana a gidan nan gaba ɗaya su ya canza musu ya kai musu gadaje ya kai musu katifu ya kai musu bargo ya kai musu net ya kuma kai keken ɗinki ko da na saƙa domin a dinga koya musu sana'a har yanzu kuma ana amfani da su su da haka sanata ɗan juma goje muna maka godiya da kuma matar gwamna na yanzu matar gwamna na yanzu ita ma tana kai gudunmawa yadda matar ɗan juma goje ta kawo mana allah ji kanta sai ta kawo mana gudunmawa to ita ma matar wannan gwamnan tana kokarin kai irin wannan taimako da kayan abinci gidan marayu matar gwamna tana yawan kai taimako gidan marayu da haka me za a yi mata a yi mata addu'a kuma Allah sa gwamna ya koyi da ita shi ma ya dinga kai kaya gidan marayu da haka wannan shine muna fata Allah ya saka wa duk masu bada gudunmawa ta abinci ta kaya ta kuɗi akwai wanda ma ya ce duk ya musu ɗinki su ɗari biyu yaushe ne na karanta ni jiya ne ko shekaran jiya akwai wanda ya kawo ɗinki mazan duk ya musu ɗinki matan duka su ɗari biyu nan duk ya musu ɗinkin sallah ai Allah ya saka masa shi ma da alheri hau da aka excellency ke dan zaburo mana excellency ya shiga gidan marayu malam ina da tambaya ina karɓar shinkafa sai in sayarwa wanda ya zo saya in ba ni da shi a shagona sai na mayarwa mai shinkafan kudin shi bayan na ƙara riba na in na sayar malam mai matsayin haka kun gane me ke ni me ke ni me ba shi da kaya